ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور duk wanda ya kafirce wa Allah to kada kafircinsa ya bakanta maka rai ya kai wannan mazo gare mu makomarsu kaɗai take ranar alkiyama sai mu ba su labarin munanan abubuwan da suka aikata a duniya mu saka musu a kansu hakika Allah masanin abin da yake cikin kiraza ne babu abin da yake buya a gare shi daga cikinsu